قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من هاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله la yataharrakun harakatuhum wa sakanatuhum تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من كواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد عنوان هذه الخطبة وما قدر الله حق قدره أبونا زامو fadakar da al'umma bisa wannan hutuba shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wama kadarullaha haqqa kadri ba su girmama Allah ba matukar girmamawa ba su girmama Allah ba yadda ya cancanta in ji ƙur'ani Allah ya ce wa ma kadarullaha haqqa kadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'u ma'ula wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub ma qadara Allah haqa qadri Allah ya ce ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta والسماوات متويات بيمينه بعدما كان جميعا قبضته يوم القيامة العرض جميعا قبضته يوم القيامة يهودا وسنزو وجن النبي صلى الله عليه وسلم سوكا تشيدا النبي صلى الله عليه وسلم ويا يا زاء الله سبحانه وتعالى zai riki kasa gaba daya cikin hannu dukkan tekun duniya akan yasan Allah duk itacen duniya kan san Allah ya riki sammai a hannun dama ya ce anal jabbar anal malik anal mutakabbir ainal jabbaron ainal mutakabbirun suna wannan magana sai da annabi ya yi murmushi misdakan likaulihim don gaskata abin da suka faɗa sai ya karanta wannan aya wa ma ka kadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm qiyamah wasamawatu mutawiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sun san Allah da girman nan sun san Allah da wannan aikin gaba daya shi ya halarci sammai shi ya halarci kasai shi ya halarci kowa da komai amma suna nema masa abokin tarayya ma kadarullah haka kadri ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta Allah ya ce ya yi nasu duri ba basalun fastami'u lahu ya ku mutane an buga muku misali ku ji mai kyau innan lazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wajtama'u ma'ulahu duk abunda kuke bauta koma bayan Allah babu abunda suka halitta lan yakhluqu zubaban ko da daidai da kuda ba su isa ba sun halitta ko sun taru ko an yi karo-karo ba wanda zai isa halicci kaman kuda wa in yaslubuhum zubabu shay'an wallahi la yastankizuhu minhu kai ko da ma ce kudan zai warci wani abu ko ya dauki wani abu da sun taru ba su isa su karba daga wannan kudan ba Allah ya ce da'ufa talibu wal matlub mai roka daga wani Allah mai rauni ne ya raunana wanda ake roka a gurinsa ba Allah ba shi ma Allah ya ce mai rauni ne ya ce ma kadarullah haka kadi mutane mutane ba sa girmama Allah yanda ya cancanta to kalman nan na ma kadarullah haka kadri Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe sa baya ɗaya baya ɗaya a Qur'ani haka nan ma sama ya yi magana a kansa a hadisi tikraran miraran fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma kadaru ya ce ad-damiru ya'udu 'ala al-mushrikin damiri zai koma kan duk mushrikin dukkan mushriki ba inda ya girmama Allah da ya cancanta babu shi yace wa kadaru yi azzamu A yi azzamu Allah haqqa ta'zimihi ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta haisu ashraku bihi ma kana min makhluqatihi tunda sun nema wa Allah abokin tare cikin halittunsa ba su girmama shi ba ba su shi ba irin shi Saleh ibn Fawzan yake fada cikin littafin mai suna i'anatul mustafid bi sharhi kitab at-tauhid yace ma'anan wa ma qadarullah hakka qadri hadhihi yashmalu kulla man taqannasa ko mu ce kulla man tanaqasa Allah ta'ala duk wanda duk wanda ya tauye wa Allah haƙƙi duk wanda ya karbi akin Allah ya bawa wani halitta ya ce ya shiga cikin wannan aya ma kadarullah haka kadri ba su girmama Allah ba duk wanda ya zarce akan saba wa Allah bai sauka ba ana ga aya ya sauka ya tuba yana bare tuba ba ana ga hadisin annabi ba ruwan shi yana zarcewa kan barna mala ya ce wallahi ma kadarullah haka ka bai girmama Allah ba inda ya cancanta inda ya san Allah yana ganinsa dare da rana Allah yana ganinsa balma ya yi masa attacin na mala'iku suna ganinsa suna binsa lahu akibatun min ya dai wa min khalfi yahfazunahu min la? har yanzu Allah yake cewa akwai kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun kuma Allah yana cewa ma yalfizu min kaulin illa ladaihi raqibun atid tukunna yana yin laifi ga Allah yana fusata Allah wallahi ma kadarullah haka kadri irin mai wannan halin ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta nake karantawa a wani littafi mai suna al'arifuna billah suna littafin al'arifuna billah shafi 126 suna mai cewa mashi'atullahi tabi'atun shi mashi'ati shuyukhihim Allah ba shi da dama yayi abun da ya ga dama sai ya shawarci malamansu in dai Allah zai ce da mutane ma kadarullah haka kadri idkalu ma anzalallahu ala basharin min shai Allah ya ce ba su gina mani ba yaya za su ce babu sakon da na aiko kalmar nan ya nuna ba su girmama ne ba to in har Allah zai gaya wayan nan ina wayan da suke cewa duk abun da Allah zai yi ba zai yi ba sai ya shawarce su sai ya karbi shawara su ba wa Allah shawara kafin Allah ya yi sun girmama Allah bura'i sunan malamin al-bura'i yana mai cewa a wannan kasira da ake kira shi littafin al-arifuna billah ce ala ya rijalal gaibi antum husununa fama zala mazbulan ala nasi sitrukum ayil haq ne daimun wa antum himayati wa alhasu itishanan ko atishanan wa kad fada baharukum can yake cewa wa antum iyalullahi wal amru amrukum idza shi'tum aw idza shi'tum sha Allah idza shi'tum sha Allah yace al'amari duk naku ne sai kun so Allah yake so yanzu ko shugaban garinku abin da kake so yake yi famar kake so yake ba abin da ya cancanta yake yi kai baka san me ya dace ba amma shi Allah ya san duk abin ya dace baka san gobe ba balle jibi shi Allah ya san gobe jibi gata duk Allah ya sani wani abu kana gani yanzu kamar ya dace amma kila society nan gaba bai yi musu ba sai sun canza amma shi Allah ya san wannan mujtama ya san na gobe mujtama ya san jibi mujtama ya san shekara ɗari dubu na gaba me ya cancanta da su Allah ya sani amma kai baka sani ba ta yi ma kauyen garin ku baka san me ya dace da su ba sai ka je ka tambaya me kuke so a yi muku ka musu gaya maka muna bukatar ruwa ne muna bukatar asibiti amma shi Allah ba sai sai ka tambaya ba ta yaya za ka ce sai Allah ya shawarce ka kafin ya aiki galat kuskure ne wannan maganar akwai alburhani a littafin kiladatul jawahir shafita 808 kenan yana cewa annahu sharikun lillahi fi mulkihi ce shi abokin tarayyar Allah ne a masarautar Allah su biyu ne a masarautar Allah ma kadarullah haka Ya yace wala yastati'u ya Allah wannan kalma yayi muni kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna kadiban, kadhiban yana cewa la yastati'u ba zai iya ba an ya tasarrafa illa ba da izini Allah ba zai iya sarrafa duniya ba sai na taimaka masa sai ya nemi izini na kafin ya sarrafa duniya wallahi maktubun fil kitab a rubuce a littafi kiladatul jawahir ka je ka duba kiladatul jawahir shafi ta tamanin. ba zai yi ba sai ya shawarce ni illa ba da izini wa mushawarati ko mashurati sai ya nemi shawara ta tukunna mun zuna da shi kafin ya sarrafa duniya to kafin a halicce shi bal kafin a halicci duniya shin Allah babu shawaran waye ya karba ya halicci duniya akwai wanda ya ba Allah shawara kafin ya halicci duniya Ahmadu khazununi wani suna cewa Ahmadu al haka ake kiran shi a littafin a turaddi ala sufiya shafi ta 96 a juz'in na uku kenan shafita ta 96 ya ce algausu inda al idan kaji ana cewa wane gausi ce huwa al wahid shi shine wani mutum da yake kebantacce babu na biyu a garinsu alladhi tasarrafu fil alam wanda shi yake jujjuya duniya ya kawo dare ya kawo rana ya saukar da ruwa ya ɗauke ruwa ya kawo mutuwa ya kawo dariya ya kawo farin ciki ya kawo bakin ciki muka ce ai wannan aikin Allah ne wa anna huwa agna wa akna wa anna huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka adadil ula wa thamudan fama abuka wa kawba nuhin min kabul innahum kanuhum azlama wa atka Allah ya ce huwa amata wa ahya shi yake kashe waye raya shi yake ka adu haka wa abuka ya sa wannan dariya ya sa wannan kuka wannan gidan ka samu ana biki yau yau kuma wannan wannan gidan ai musu rasuwa suna kuka yau wannan mutumin ya yi kuɗi yana dariya yau kuma wannan talauci ya same shi yana kuka yau wannan lafiya yake da shi la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah subhanallah littafi mai suna suwarun mina sufiya suwarun mina sufiya jisu al'awwal, jisu na farko shafi ta goma sha uku aka ce lam sillahu shay'an fil alam illa ba da izani Allah ba abunda zai jaddada ya kawo ya ikhtira'ansa a duniya sai ya shawarci malamai wani irin malamai ne har annaba baya karban shawara su sha abunda abinda ya ganan fa'alun lima ya sha Allah fa'alun lima ya sha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba wanda zai tambayi Allah me yasa kai haka amma shi zai tambayi kowa in ji Qur'ani Ibn Arabi yake falaulahu wa laulana lama kana lazi kana in ba mu da Allah mun yi kama nan kama can ba falaulahu wa laulana in ba don mu da Allah mun yi kama nan kama can ba lama da zai kana da abun da yake faruwa na bai faru ba je ka duba fususul hikam shafita 143 ma kadarullah ka kadri ai waɗannan ba su girmama Allah ba da irin wannan zancen yanda ya cancanta ba su girmama shi ba suna mai cewa ya alamuna kullama ya alamullah wa na ma kadiru? duk abun da Allah ya sani su ma sun sani duk abun da Allah zai yaye su ma za su yi ya su yi ka je ka duba Hassan Kudaybul Ban a littafin Jami'u Karamatul Auliya juz'i na biyu chapter 25 25 a rubuce aka ce min karamatihi shi wannan Hassan Kudaybul Ban yace daga karamansa shine ya alamu kullama ya alamu Allah duk abun da Allah ya sani shi ma ya sani a littafin ibn taimiyya alaihi rahmatullah mai suna alhassana wa sai'a juz'i na farko chapter 117 yi wannan maganar yace sarraha ba'duhum wadansu malaman su kwaye sun bayyana wa duniya cewa bi annahu ya'lamu kulla ma ya'lamuhu Allah wa yaqdiru ala kulli ma yaqdiruhu Allah duk abun da Allah yake da sani shi ma ya sani duk abin da Allah zai iya yayi shi ma zan iya yayi wallahi tallahi irin wannan maganganu yana fusata Allah subhanahu wa yana fusata Allah matukar fusatawa mutum irin mai wannan maganar da aqida shi kadai ya kai ya saukar da azaba a kasa wallahi tallahi wallahi mala ko fusata mahaifinka akwai matsala a rayuwarka mahaifinka babanka ka fusata shi wallahi tallahi baka rayuwa mai kyau a duniya ba kai ba rayuwa mai kyau a duniya balle Allah mahaifinka ta yaya za ka rayuwa duniya mai kyau wayan da Allah ya hallaka su me suka yi ka gaya duniya duk wanda Allah ya hallaka me suka yi wa Allah kusa ta Allah suka yi kusa ta Allah suka yi Allah ce kun fusa falan ma asafuna kamna minhum sanda suka fusata mu sai muka yi musu azaba ومنهم من اعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقده النصارى في عيسى بن مريم daga ciki akwai wanda suke da intikarin yadda aka ajiye annabi isa a matsayin allah ta uku to haka nan kuma suka ajiye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a matsayin allah mai zaman kansa ka je ka duba suna mai cewa ina huwa allah ibnu haka ya ga haka ito ya'lamu kulla ma ya'lamuhu Allah shi annabi ma ya san duk abin da Allah ya sani haka suke faɗi ka duka kaduwa duba majmu'ul fatawa ibnu taymiya juz'i na 14 goma sha hudu kenan chapter 365 annabi ma Allah ne duk abin da Allah ya sani annabi ya sani da Allah kana ga a Qur'ani an zo an tambaye shi akan mutane su zulkarnai ne su ashabul kafi yace gobe zan ba ku labari wahayya ki zuwa wahayi ya ki zuwa sai samun lokaci Allah kira shi wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi zuwa karshen aya ka ji Allah da shi kar ka ce gobe zan faɗi abu kaza ko zan yi abu kaza sai in kasa insha Allah a cikin yana tambayan jibrilu ya jibrilu annabi musa da jibril sun yi maganan cewa idan ya yi kiwo na shekara takwas ko goma zabi da shu'aibu ya ba wa annabi musa gana idan ka yi kiwo shekara takwas ko goma to wannan shine sadakin yata zan aurar baka to ma'aikin ya tambayan jibrilu don bai san gabi ba sai ya ce dan allah ya jibrilu shekara nawa annabi musa ya yi ya ce ya cika goma ai annaba ba sa barin Gaba to yanzu in annabi da ilimin da Allah ya kira shi ta yaya zai tambaye jibrilu ibn arabi yace innal waliya la ya'zubu an qudratihi shay'un min al-mumkinat shi fa wali babu abun da aduna zai gagara to ya aka ya mutu mun san Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun Allah munamu baya mutuwa baya mutuwa wa huwa alhayyu la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir amma ka ce wannan mashi makaman Allah yana da iya iya yi komai galat a jawahirul ma'ani juz'i na farko fasali na biyu babi na biyar shaykh Tijani ya ce al'arifu yushhidu min nafsihi arifi zai iya nuna wa ko ɗalibinsa a karan kansa kuwatan Ilahiya yana ji a jikinsa karfin Allah irin karfi na Allah yake ji wa huwa muttasifun bi anwari sifatil haq fala ya'jizu an shay a lokacin nan wali yana da siffan Allah gaba daya babu abun da zai gagare shi a duniya a fasali na uku juzu'i na farko babi na biyar shauti yake cewa ya hukumu fi jami'il ashiya'i bi ma yuridu shehu zai iya hukunta komai a duniya ba abinda zai gagara sai ya ce fatan fa'ilu lahu wala yusta sa alaihi shehu ba abinda zai gagare shi a duniya ya ce zai wani ya ce ba za ka yi ba ya ce ba duk duniya gaba da shehu tijjani ya ce wali in ya kai masa zai ce da kai wa amri bi amri la in kuntu kun ya ce umarni na umarnin allah duk abin da ce kasance a lokacin zai kasance muka ce a Qur'ani Allah kari aka gaya wa. inna ma amruhu inna ma Allah ya kira shi adatul hasr ba wanda ya sai ya sai Allah shi da amfani inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu madha kun fayakun duk abun da Allah ya ga dama ya ci kasance tini zai kasance amma aljawahir ya juzu ina biyu babi na biyar ke wani ma in ya kai masai bi mujarradil irada ya kono ba ma ya bude bakinsa ba kawai daga ya ga abun ya so ya kasance ba ma sai ya ce kun ba kawai zai zama shi Allah mafaka ce iza arada an ya kula da hukun. bayan ya ta sai ya ce kun ko amma shi wannan shehun ba ma sai ya ce kun ba da zaran ya nufi hakan kawai abun zai zama muka ce haza min mulkin lahi tabaraka wa ta'ala la yumkinu lil khalqi abadan halitta bai da wannan daman sai Allah mai halitta din amma halitta ba shi da wannan hurumin kwata-kwata Shehu Tijjani ya ce wali zai ce ya rihu ya ke iska zai gaya iska usku ne ki karki gudu da yawa alaihim ga al'umma bi izini ni na ce ka sai in ana guguwa zai ce da iska nisu wannan je ka ruba jawahir mana yuzu inabi wa na biyar Juzu na biyu babi na biyar ka je ka duba haka a rubuce a wannan marja yana mai cewa la yasilu inal khalqi shay'un ka'inan ma kana min al haqqi subhana illa bi hukumil kutubi wa tauli'i. duk halittan duniya ba za samu komai daga Allah ba sai wali in ya ga dama tukuna ku samu ina ji a nan garin kuma kasan ku na ji wani ya faɗa wai yana mai cewa wai kamar transformer yake shi waliyin wai idan Allah ya sake abu zai sake da yawa kaga in ya wuce za ku mutu sai ya karba ya daidai da ku sai ya baku muka ce to in haka ne wali na ya fi Allah ilimi don shi Allah ya sake da yawa bai auna mai kyau ba tun da aka ce abun da aka sake maka in ya zo zai kashe ka kenan ya zo da yawa ai ba gwada daidai da ya ka ba abun ya zo da yawa zai kashe ka shi da ya san mai kyau wai ya rike ya sarrafa ya raba shine jawahirin bayani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sarrafa komai daidai da komai kamar ya halarci kuma komai din ƙur'ani yana magana kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا توءا أو كرها قال تأتينا طائعين Qur'ani ya ce Allah kafin ya halarci komai sanda ya halarci me zai ci me zai sha. Ruwa nawa idan ya zo duniya ruwa kilo nawa ko kuma mu ce ruwa lita nawa zai sha Allah ya kaddara na kowa ba wanda zai sha sama da abin da aka kaddara wallahi shi babu daidai da ruwa nawa zaka sha an riga kaddara kuwa ta hafi arbati yamin. abinci nawa zaka ci an kaddara arfi arbati yamin. ina ne takun ka zai ji ina ba zai je ba wallahi an kaddara ba za ka iya sallai mana ka duba akwai wani makocin ka tayo yana da kuri kana da kuri yana business kana business ta yi kila ya fi ka idon business kuma ka da kudin da irin nashi kuma ka san kasuwan shi ya fi tafiya sama da naka amma kuma ba za ka iya shiga irin kasuwancin nashi ba me yasa ba za ka iya ba kana da kudi kana da komai amma ba za ka kai irin kasuwancin shi yake ba saboda ba kaddara maka kai za ka yi wannan kasuwancin ba kana gani sai dai a yi kudi kai ba za ka yi ba don ba a rubuta da kai ba wanda Allah za ku kalla mutum in ya zo rasuwa fa in ya zo mutuwa za a ba shi ruwa don ba a rubuta ba sai ya amayar ba zai wuce cikinsa ba sai dai ya amayar kafin ya mutu ba zai ci ba wallahi ba ku gani idan abin da aka kaddara iya in kaci ba kai ba kari ma'aiki ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku sani babu ran da za ta mutu ta bar duniya hatta tastakmila rizqaha duk rai sai ta ci tas abin da aka rubuta mata arzikin da kake gani annabi ya ce la yajruhu hirsu harisin wala yarduhu karahiyatu karihin ya ce arziki duk kwaɗayinka annabi ya ce ba zai zo ba ba kaddara ba kuma annabi ce idan zai zo duk duniya su ta suke ba zai zo ba wallahi sai ya zo ba ka karanta arba'una nawawi annal ummata law yatama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kada ka tabahu Allah la Qur'ani yake ya annabi ya ce duk tune su tarsuce za su amfane ka annabi ya ce ba za su iya ba sai abin da dama an kaddara ba za su iya ba a ce wani zai iya yi layan la yumkin abada a jawahiru ma'ani juz'i ina biyu babi na biyar inda shi yana magana kan martabatu da'iratul arif yake cewa yasiru sam'uhu ka sama'il haq subhanahu wa ta'ala bittisa'i da'iratihi yace huwa khalifatullahi huwa khalifatun alillahi fi jami'il mamlakati ilahiyya bila shuzuzin muttasifun bi jami'i sifatillahi wa asma'i ka annahu huwa yace wali idan ya kai masai yace zai ji irin jin Allah la ilaha illallah jin kowa jin shi akwai limit kowai akwai kuma mawani misali ji yadda kake jin abu akwai inda za a sa ka ba wai nisa za a yi ba kana cikin ne amma in kai magana na waje ba da yake ba in na waje ya magana kai ba da kaje ba kuma ba maki kofa ne aka sa kadai kawai kofa ne kawai aka sa ka ciki mene mawani ashe shamaki yana hana ka ji ba nisa ne wannan shamaki ne ya hana ka ji akwai kuma inda nisa zai sa ba za ka je ba mutum zai da nisa zai magana ba za ka je ba kai magana ba zai shi wannan ya hana shi nisa wancan fa shamaki ko zai yi kuma ka samu wani cuta ba za ka je ba ana magana ba ka je amma ka duba Allah subhanahu wa ta'ala yana sama sama sama sama sama da sama bakwai yana sama da duk halitta amma inda a ce a nan kiyashi zai tafi yana jin tafiyan kiyashin wallahi wallahi yana ji ummuna aisha radiyallahu anha tana kunce a daki wata mata ta zo tana musu da annabi akan mijinta ranta ya baki tana magana akan mijinta gaban annabi ummuna aisha tana cikin daki ta sa ku ne tana ji me za ake ake faɗa ne wani tana ji wani ba ta ji sai da aka saukar aya a sama kad sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع kuma. Tana cikin daki take da zai sam'ul aswat yace sarki ya tabbata Allah da jinsa yafi komai ji nin da nake daki na wani kalman ina ji wani bana ji kuma gashi a gaba na amma Allah yana fauka sabu a samawat ya ji me ake magana ka ce ga wani mashin irin Allah yana ji kuma mu ce eh ai wane ne a jawahir juzu in e na biyu shafi ta 228 da ribira a cikin takwas kyautu jani ya ce Jumi a fil hakikatin muhammadiyya kullu ma hata bihi ilmullah a tare da annabi duk abun da Allah ya sani akwai tare da annabi annabi ya sani kaji wa ma kadarullah haka kadiri suna mai cewa ga wani wani yana kokuwa da Allah mene kokuwa ba ku gane kokowa ba dambe fada yanzu don girman allah ko a fim ka taba ji ko a fim ka taba kallo mutum yana kokowa da allah kuma ce a rubuta littafi wannan ana sayarwa a kasuwa kuma ka ce tauhidi ne ayyu na min alwa'i tauhidi hada ayyu na min alwa'i tauhidi hada ka je ka duba sharhu shatahat na ruzubhan ruzubhan balki shairazi kenan shafi ta 360 bugin iran ka je ka duba ana magana kan abul hasan al-kharkani yana mai cewa sara'atullah wa sara'ani Allah na yi kokowa da shi ya yi kokowa da ni fagala ba alayya da kirya da ni billahi alaikum billahi alaikum a haza tauhidun don Allah wannan tauhidi ne idan an zage ka za ka ji haushi idan an zagi babanka za ka ji haushi idan an zagi iyayenka za ka ji haushi idan aka taba hurumin aka shiga huruminka za ka ji haushi amma na Allah ba ruwanka wani irin imani kake da shi ne wani irin imani kake da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana taba shi baya magana zai hakuri a zage shi ya yi haƙuri a buge shi ya yi haƙuri a cikume shi ya yi haƙuri amma bai taba haƙuri ba an taba Allah wallah bai taba faruwa ba an taba Allah sai ya ce kul banda wannan kul banda wannan Allah daban da mutum malak ba ma Allah ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da kama ba shi da kama malam annabi ma kadai malam zai saya yana kallon bayansa ba mai shi ya ce ina ganin ku a baya yin nake ganin gabana haka nake ganin bayana akwai mutum irin wannan akwai mutum irin wannan balle Allah wanda idan ya yi haka a takarin yansa ruwa yake fita malam yake malala mutane sama da dururuwa su yi alwala su sha ruwan da yake fita hannun annabi akwai mutum irin wannan ba fa Allah nake magana ina ina magana da mutum ne ba da Allah ya halicce shi daban kawai ka duba irin sa balle Allah da ya halicci wannan abun kake kwatanta shi da mutum duk jikin annabi ba najasa wallahi dukkan zatin ma'aiki babu najasa babu wallahi tallahi babu sarkakken mutum ne na karshe malam da ya daga cikin sahabbai yake magana kamar jabir ibn abdullah a cikin shama'il muhammad ya mala ya kawo yace inda zaka ga annabi ka kare masa kallo kare masa kallo kare masa kallo ka nemi gyaran halittarsa ba ka samu ba amma koma bayan ma'aiki kowa ka kalle shi sai ka ci gyaransa sai ka ci da sanya dan karo da ya dan ragu da jikin ya dan karo da idon ya dan buru da kowa haka bane haka banda ma aiki to Allah na yake irin wannan halitta gagara koyo balle shi Allahu akbar malam balle shi la ilaha illallah abubuwa suna da yawa zan dunkule akwai mai cewa ina bautan Allah shi ma yana bauta min ka je ka duba fusul hikam shafi 83 akwai mai cewa shi annabi musa shi ne yake so ya ga allah amma ni allah ne da kansa yake so ya gani kwarai kuwa kaje ka duba kalimatu abit taifur shafi ta 84 akwai mai cewa ni da allah shekara biyu ne tsakaninmu ya fi da shekara biyu ne kacal malam arne majin farko ka je ka duba lamhatun lifakar dinil iraki shafi ta 102 safaha abubuwa suna da yawa akwai mai cewa sanda ya ji ladan yana kira sallah yana cewa Allahu akbar sai ya ce wa ana akbar min Allah Allah yana da girma ya ce ai na fi Allah girma wa ma kadarullah haqqa kadri wani yana cewa laisa baini wa baina rabbi farkun ni da Allah babu wani bambanci ka je ka duba wannan labat shafi ta 102 zaka kalla bikin iran akwai mai cewa inna batsha rabbika la shadida yaji wannan aya ce a bal ba haka ba wa hayatuhu na ransa da rayuwan Allah yace inna batshi ashaddu min batshi Allah ta'ala yace ni kamu na fi na Allah Allah yace idan na kamu to kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadidun ko Allah ce inna batsha rabbika la shadidun in Allah ya kama mutum bare kubcewa fa yace nawa fi na Allah to ai shine maganar fir'auna shine maganan fir'auna sanda suka yi imani suka ce lan nusiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad innama takdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina zuwa karshe amma shawa zan nuna muku ni da Allah waye bi sanarin azaba ga irinsa a nan a cikinmu a societinmu Allahumma la illa fitnatuka tudillu biha anta waliyuna faghfir warhamna wa anta khairul ghafirin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah akhiran لذيك الوقت أختم هذه الخطبة بالدعاء a ƙarshe kasancewa lokaci ne kada ya halinsa ba abubuwan fadi na suka yi ko suka fada na girman kai ga Allah a ƙarshe zan cike wannan zaman da yi wa Allah subhanahu addu'a kalmomin da suka magana ya yi girma da yawa gashin jiki ba zai yadda da wannan kalman ba rai ba zai so ba zai yadda ya ji irin wannan maganar ba amma inni da'in ya ikwata islam fa aminu addu'a kada ya zan yi allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ard alim ghaibi wa shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وعقيدتنا ومجتمعنا بسوء أو مكر أو كيد اللهم رد عليه كيده رد عليه مكره رد عليه شره يا رب العالمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اعمالنا يا رب العالمين اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا يا الله فتوفه على الاسلام والسنه تبارك ربنا تباركت ربنا وتعالى بارك الله لي ولكم في فهم الكتاب والسنه ونفعني وإياك بما فيهما من الآيات والحكمة إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان وأنا راجع عنه ولو بعد موتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم الخلل أتم الصف الأول فالأول لا تدعوا فرجات للشيطان الله أكبر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 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي أتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر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 العالمين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه الله أكبر